a jawabin nasa sa da shugaban kasa goodluck jonathan yake gudanar da gangamin yakin neman sake zabensa a sokoto gwamnan jihar jigawa sule lamido ya zargi gwamnonin nan na pdp da suka canza sheka zuwa jam'iyyar apc musamman gwamnan jihar sokoto aliyu magatakardawa mako da yin butulci wa jam'iyyar ta pdp wacce a cewarsa ita ce silar matsayinsu a yanzu an zaɓi wa mako an kai ƙararsa aka soke zaɓe muka zo wannan wuri aka zo da ake cewa pdp jami'ar zalumai ta masu kama karya wannan jam'iyyar ta yi da kama karya ya zauna a wannan mulkin nasa a lokacinsu an yi kama karya an saka su idan kama karya aibi ne ai an kama an karya an basu waɗannan kalaman dai ba su yi wa jam'iyyar ta apc daɗi ba dalilin suke nan na kiran taron 'yan jarida domin mayar da martani dr abubakar muhammad sakkwato ɗaya ne daga cikin manyan dattawan jam'iyyar ta apc a sokoto ina ganin waɗannan maganganun da sun lami ɗoyi shi ya kamata ya zan mutum na ƙarshe da ya kamata shi su dalili ta nan da shi an fara ta amma ana ta sai rikici ya taso na magana ɗanai da an ka kama da rashin gaskiya dole sai ya koma cikin waɗancan waɗanda ka kare marasa gaskiya in har kare marasa gaskiya aikinsu saboda haka shi taho shi ce wani ya yi butulci ba gare shi ya kamata ta taso ba amma ga abu dumu-dumu an gane shi cikin ƙazamta sannan ya taho ya ce ma wani wai ya yi butulci an kare mai aima shi ai sabar da a kare mai rashin gaskiya shi yasa koma ai shi ya yi butulci shi da an kama da rashin gaskiya ga ta gahili saboda duk waɗannan abubuwa abin da yanzu su suke yin su saboda sun shiga sun gaza hita su don ba su iya barin pdp ba su son a yi musu bita da kulli amma mako ya daure shi dai in ana son wani abu to a dawo a yi gaskiya ga jama'a ta yi in kana tare da mutum kuma ka ce tare kake da shi kuma tare ta Allah ai ya kamata a ce in har ka ga wani abu kana da shawara ka gane shi ka yi magana da shi ka ba shi shawara amma nan zuwa kasuwa ka faɗi magana ka yi ne don ka tozarta mutum to shi na ai tozartawa muku to sai dai tamkar amsawa ga wannan gwamnan lamido ya bayyana dalilinsa na kin ficewa daga jam'iyyarsa ta pdp wani abu da aka mai kan matsayin ni su sule kwan bata min bai sa in bar hakkin shugabanci a yi mana hauka ba shugabanci a matsayin hakki shugaba yakan yi hakuri a wulakanta shi a can masa mutunci amma sau da cewa idan yi da bai da fushi to za a kawo ainihin yanayin da mabiyan saboda haka a karbi kaddara abin da Allah ya ko domin ba a rima da Allah dangantaka tsakanin gwamnonin biyu da ada suke aminan juna ta so matsami ne sa'ad da na sakkwaton ya canza shekara zuwa jam'iyyar adawa ta APC yayin da aminin nasa na jigawa ya ci gaba da zama a jam'iyyarsa ta PDP Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.